نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ماتنكو ولن شكركني سنة هايبا مكو آيه kamar ƙasa ce da take fitar da ‘ya'yan itace, don haka ku je wa matanku ta wurin shuka shi ne ta gaba, ta ɓangaren da kuke so, a yadda kuke so, in dai ta gaba ne, kuma ku gabatar wa kawunanku da aikata alheri, daga ciki akwai saduwar mutum da matarsa don neman kusanci ga Allah, da fatan samun zuriya ta ƙwarai, ku ji tsoron Allah da kamanta umarninsa. da nisantar abubuwan da ya hana daga ciki akwai abin da ya shar'anta muku kan sha'anin mata ku sani za ku gamu da shi ranar alkiyama za ku tsaya a gabansa zai saka muku da ayyukanku ka yi wa mumune bushara ya wannan annabi da abin da zai faranta masu yayin gamuwa da Allah na ni'ima da wamammiya da kallon fuskar Allah mai girma